ka kawo naka dai to ba yana cikin abin mutu ba ina zuwa من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم غانر ثلاثة ثم أشرين بقي جوة ربيع الآخر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shida, kuma bakwai da watan biyu biyar, wannan shine majalisunmu na biyu a wannan karatuttuka da muke gabatarwa na littattafai guda hudu wato ha'iyyatu ibn abi dawud da tanbihul ghamr النائم الغمر نائم الجوز الجوزي وما مسائل في طلب العلم وأقسامه ناء الذهبي لكما تقة الأطفال نا مالا سليمان الجمزوري بسم الله في أفاق رضيت نجي تمسك بحل الله واتبع الهدى ولا تصل أيا حل كفوفها ومن كتاب الله والسنن التي أتفهم رسول الله تنجو وتفرح وترضى وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأفصح فنصت بحمد الله وصف فنصت بحمد بحمد الله فبشر بحمد الله لا يوسع إلا ولا تزيد إلا أنك تفلح ومن كتاب الملائكة والصور التي أتقرص بها بكلمة لكم أتقرص بها بكلمة لكم وقل غير مخلوق القلم ملك لذلك نادوا الأنبياء وأصبحوا ونصح بأمر الله واتبع الهدى ولا تكن بعدي لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنة التي ذكر رسول الله ثم وحدته وبالغض مخلوق على ملكه لذلك

فاستسبح الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وذل بكتاب وكل بكتاب الله والسنن هو دين دين با دون بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله شربا وشربته وغيروا وكل غير مخلوق كلام من كلا بذلك دان الأتقياء وافصحوا تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تصلح ودن بكتاب الله والسنن التي فتذكرة لله كي وتربحوا وقل غير مخلوق فلا مليكنا لذلك دانا الأشياء وأفصحوا بسم الله الرحمن الرحيم تمسك بحبل الله واتبع الهدى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن شيئا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أخذت رسول الله تنجو وتربح وكل غير مخلوق كلام مليكنا إذا استدان الأصفياء وأبصر وحسب بحمد الله واتبع الهدى ولا تكن بدئيا لعلك تفلح وجود كتاب الله وجود كتاب الله والسنن التي أتتها رسول الله تنجو وتوضح ولا شك وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأشقياء وأفسقوا بسم الله الرحمن الرحيم تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تطب بعيا مألفة تفلسني ودين كتاب الله والسنن التي أتت أمر رسول الله تنبيه فرضته وكل غير مخلوق كلام من معصمة بذلك دان الأشقياء وأفسقوا sun wasu ba su ya ɗauke wuta <laughs> tsallake shi mu tafi yi lokacin na da tsada

sanju dai ko tsazira hmm? wannan fana ɗan taimakawa ɗan taimakawa mutum ya ɗan ji kaman ka ma wannan ne kaman kama kama ka sha ka sa ma karfe injin oil ne ba sidir za ka dina tafiya ba to ba ke وقل غير مخلوق كلام مليكنا كلام aski ya uje ku ce ya ku na wani na'am sai kai ga littafin nan kuma a gaban ka ka rufe shi ga baki dai kawai ne inda ba ba su haddacewa da damuwa in aka yi biyu jin bai kawo ba su biyu za a kore shi kura fana da sauki a wannan karatu sallah ko mu je mu je mu je lokaci na da tsada kai abdurrahman je ka bid'iyyan غيروا جميل جميل جدا kada fa ka ja mana lokaci da yawa kai dai ka ja baiti mai sauki an ce a shafa man man injin oil kuma kana neman sai Nufin ce ka kerera ba, ba dai kerera da wurin hauce, kerera wa sauƙi ake nema. Na'am. ودين وكل غير مخلوق خلاف غيره غير مخلوق كلامه الخلاف ولذلك لذلك دار الأشياء والصحيح ونصر بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وإن بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وكل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأشياء وأصفهم نعم مجي مجي صغري صغري ولا تقل ولا تقل بسيئا لأنك تشبهه وفي كتاب الله وفي أن الله أتت آية من يقول غير الكلام بالله وكل غير مخلوق كلام مليكنا وكل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك جاء كان ال ماشي يعني أنا جيت kaga sai rike iska to shi ومن بكتاب الله يسجد للوجه حتى الأرض في ذكرها الذنب وتوبته وغيره مقصود فلا مبين فيها ذلك ذلك هو تمسك بحبل الله واشد به الهدى ولا تك لعلك تفلح وبن كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربه وقل غير مخلوق كلام نبينا بذلك دان الأشياء وأشركوا تمسك بحبل الله والسنن ولا تكن إني لعلك تفلح وبه كتابي الله يصوم بالذكر فبدع رسولي لا تنجي وحيدا ولا تكن ولا هل غير مخلوق ولا غير مخلوق وقل غير مخلوق كلام مجدنا كذلك بذلك كان الأتقياء والأصدقون فلنصر بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بعليا لعلك تصبح ودين كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنزل الأرباح وكل غير مخلوق كلام ممكنا لذلك كان الأتقياء والأصدقون كل مخلوق بحبل الله واتبع الهدى ولا تكذب بعيدا لعلك تتقي وهي كتاب الله والسنن التي تبع رسول الله تنجو وتراحل وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دام التسكير وأصحك تمسك بحبل الله وخير الهدى ولا تكن بعلم وجود كتاب الله والسنن التي أتت على رسول الله الكنز والخير وبها وكل غير مخلوق سلام والجنى لذلك دان الاختيار والأصلاح نعم الحمد لله والصالح الهدى ولا تقل بدعيا لأنك تفلح ولي بكتاب الله والسنن التي قد حق الدين الله يصلح وتربحوا صندوق صلوا وتربحوا وكن غير مخلوق كلام ميتنا بذلك دام شخصنا وأصح وفق بحبل الله مستجئ الهدى ولا تكن بدئيا لعلك تفلح وجن بكتاب الله واصنع التي أتت عن رسول الله تنجي وكربه وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دام الأتقياء وأخشه بحب الله واتبع الهدى ولا تطلب عيني أو تصلحه ومن بكتاب الله ومن بكتاب الله وسوى التي أتسألك أتسألك الناس الله شهادة البحر وقل غير مخلوق ولا يملكنا لذلك كان الأتقياء وأصبحوا وأصبحوا واتب بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح وجل بكتاب الله والسنن التي حدث عن رسول الله تنجو وتربح وكل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان اتقياه وأفصحوا ولا تق في القرآن بالوقف قائلا كما قال أسباء لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلقا قراءة إن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة فما البدر لا يخفى وربك أوضح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباء لجهم وأزجح ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح ليتجلى الله للخلق زهرة فما البدر لا يخفى وربك أوضح ولا تق في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجحوا ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضه karanta duka karanta ولا تقل القرآن خلفا براعة فإن كلام الله باللفظ مفرد وقل يتجلى الله للخلق زهرة بسم الله الرحمن الرحيم kace baitin baiti na uku kul ghayru makhluqin kalamu malikina malikina ghayru makhluqin kul wannan ba ta da wannan jumla ce maf'uliyya jumla ba'da al-qawli wal jumla ce mafuliya an ya ce kalamu maliki na ghairu makhluqin dan khabari ne muqaddam kalamu mutadawwim mafuun huwa mudafun maliki mudafun ilayhi huwa mudafun na dhabiru mutasil mabni ala sukun fi mahall al jar bil idafa eh? ghairu mudda mutada muakhar kenan ghairu khabaru mubtada'in muqaddam هو مضاف مخلوق mudafun ilaihi kul kuma dama haka ai akwai alamar waya ko sai ya ce wala taku fil qur'ani qa'ila wala taku ka zamo qa'ilan mai fada fil qur'ani a game da alqur'ani bil waqfi kace tayi tawaqqufi sun samu mazhabobi guda uku lokacin da wannan fitinar jiya na fara mana bayani kan fitnatu khalqil qur'an wata fitina ce aka jarrabu mutane da ita bayan wasu habban annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙanana ƙananan manya ai ƙanana su ma aka fara fitinar cewa wai ƙur'anin nan ba ba sifar Allah ne halittar Allah ne inda Allah ya halicce mu haka ya halicci ƙur'ani wal iyazu billah to ahlus sunna wal jama'a kai da su ita ce alqur'anu sifatun lillahi ta'ala sannan suna cewa alkalamu an sifat alkalami an izzat idan ce kana magana kan sifofin Allah to kamar kana magana kan zatin Allah ne yanzu misali ɗan adam in aka ce wane malami ne sifan nan ta ilimi ko wane mai ilimi ne za ka iya raba shi da iliminsa idan kana magana kan cewa wane yana da ilimi yana da sifa ta ilimi ba zai yi wa ka raba shi da wannan sifan ba kullum yana tare da ita to haka Allah ta'ala yadda yake zatin sa ba halitta su aka yi ba ba abin halitta bane haka kuma siffofin Allah ta'ala su kansu ba ababen halitta bane mun gane to ahli sunna kenan su kuma jahmiyawa su kuma sai suka ce alqur'anu makhluqun qur'ani halitta shi Allah yi har ya zama ana imtihani ana gwada manya-manyan malamai malamai sun sha wahala irin sa imamu ahmad bin hanbal da sauran malamai waɗanda na ambace su jiya a mukaddima sun sha wahala sannan sai mazhabi na uku su ne mazhabu ahli tawakkuf sai suka ce mu la naqulu huwa makhluqun wa la naqulu huwa sifatu, mu mun yi shiru mu ba mu ce halittu Allah bane ko ba mu ce sifa Allah bane suka hauka tanga su fada can ba su dawo baya ba to su ne ne yake magana kansu shine yace wala taku ka zamo fil qur'ani game da alqur'ani bil waqti kace kai kai tawakkufi kai ka tsaya ka da mazhabi qa'ilan tana faɗi kace kai tawakkufi kama qala atba'ul li jahm kaman maziya jaham yadda suka ce jaham bin safwan jaham bin safwan shine yake ce wa aqidar jahmiyanci aqidar jahmiyanci ita ce aqida ta cewa Allah bai da sifa bai da sifa cikin almajiran almajiran safwan waɗanda suka yaɗa mazhabin sosai akwai ja'ad eh. Eh, ja'ad shi ya zo shi yan kashi aka yi shi ne al’imam al-qayyim mai ke cewa min ajiyar da zaha bi ja'adin khalidul qasiri yau mazaba'ihin kogani shekarar zahiyyata kullu fahidi sunnatin lillahi da ruca. min akhi qurbani to shine yace wala ku fil qur'ani bil kada ka kasance wala ku kakka zamo qa'ilan mai faɗi. fil qur'ani a game da qur'ani bil waqti ce kai kai waqafi ka tsaya baka ce halitta bane baka ce sifa bane amma qala atba'un kamar yadda mabiya li mabiyan jahamu suka ce wa azjahu kuma suka yi sakaci wa azjahu suka yi sakaci ya ce musu atba'ul li jahmin saboda ai musu goyi bayan ahli sunna ba da sun goyi bayan ahli sunna to sun saba ma jahamu kenan amma tun da suka ce su ba za su ce sifa ba ne ba za su ce halitta ba ne to an haɗa su da waɗanda suka ce halitta ne shi eh? mun gane ai wala ta kulil qur'an sannan kada ka ce alqur'ani khalqan qira'atan ka ce alqur'ani halitta ne a wajen karatu wani kana faɗa su jahamiyawa suna cewa jahamiyawa suna cewa suna cewa alƙur'ani halitta Allah ne eh, halitta Allah ne duk shine da yake bayani kansa shi ce fa inna kalamallahi domin maganar Allah subhanahu wata'ala bil lafzi a yudahu ake fitar da shi fili shine malaman mu suke da wata ka'ida ko haddace ta suna cewa al-lafzu lafzul bari was sautu sautul bari اللفظ لفظ الباري أما والصوت صوت القاري إذا كان قرنت القرآن ولفظ إن الله لفظ الله كي قرنتها in ka ce bismillahir rahmanir rahim to Allah da kanta shine ce bismillahir rahmanir amma yanzu sautin da kake ji shine al-lafzu lafzul bari was sautu sautul lafazin da kake faɗa na Allah ne Allah shi ya magana tun asali amma wa sautu sautul ƙwari da ko sautin da ake ji sautin kani. gani shine sai ce wala ta kulil alqur'anu kaka ce alqur'ani khalqan abun halitta ne qira'atin wajen karantawa fa inna kalam Allah domin maganar Allah bil labzi da lafazin yudau ita ce ake fitowa da ita lafazin Allah ake fitowa da shi da sautin kun ga waɗannan batutan guda biyu uku daga na uku kul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika kana al-atqiya wa afsahu sannan wala taq wala taq fil qur'an bil waqt qailan kama qala atba'u li jahm wa azzahu sannan wala taq lil qur'an khalqan qira'atan fa inna kalam allah bil ladzi yuqahu wannan batutun guda uku dukkanin suna magana ne akan al-qur'an ghayru makhluqin إنما القرآن صفة من صفات الله تعالى الله مدعوك تنسل كينا مغانا daga cikin maganganunsa su ne ne akwai alkur'ani mai girma mun gane to ya ce a baiti na shida wa qul yatajallallahu sannan ka ce yatajallallahu Allah zai bayyana lil khalqi da halittun sa hakatan a bayyane yaushe ranar lahira ranar lahira mummune zasu su Allah وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه وصف سكوتي سكوت ما في إيماني يومئذ أوت شرانا تتاشن القيامة ناظرة ذات حسكي سنة كلي دمي إلى ربها ناظرة سمو ذات كله أبنجي جنس سنة القرآن يتكلا إنهم عن ربهم يومئذ da mahjubun kafirai a game da ubangijinsu za a sha makance su ba za su ga Allah ba wannan suwa yake raddi yana ma mu'tazila raddi mu'tazilawa su kuma wasu bangare ne daga cikin jahamiyawa su abinda suka fi shahara da shi shine inkarin cewa za a ga Allah ran lahira inkarin cewa za a ga Allah ranar lahira domin kare wannan aƙidar tasu sun yi tawilin ayoyi da yawa daga cikin ayar da suka yi tawili akwai wannan ayoyin guda biyu da cikin suratul qiyama wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira sai ce wujuhun yawma idin nazira wasu fuskokin a ranar lahira nadiratun suna kyalli suna haske saboda ne ila rabbiha nadira saboda suna tsammanin samun ni'imar ubangijinsu suka ce wai ila mufradi ne na al'ala الآلاء فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان الآلاء النعم نعموني shi suka ce ila mufardi ne na ala daga ila rabbiha nazira ai hiya muntaziratun ila rabbiha su suna jiran ni'ima ubangijinsu mutajila suke da wannan sannan daga cin abin da suka su suka kirkiro nan su ce nan kaukau har abada saboda can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Musa alaihi salam lan tarani walakin انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وحر موسى فائقه Qur'ani ya ba mu labari annabi Musa alaihi salam lokacin da ya magana da Allah a Turi Sina ya ji magana Allah sai masa daɗi shi ce rabbi arini anzur ilai ya Allah arini anzur ilai ka nuna min kanka in ganka Allah ce lan tarani ba za ka ganni ba walakin anzur ila aljabal sai dai ka kalli wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dai dutsen nan ya tsaya yadda yake to za ka ganni lamma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma dutsen ja'alahu dakkan so sai dutse ya zama gari wa harra musa sa'iqa annabi musa alaihi salam kuma aka wurgi da shi ya faɗi tsumanni to sai suka ce Allah ya ce lan tarani ai lan tarani fi dunya wa lan tarani fil akhirah sai suka ce lan litabid har abada ba za a ga Allah ba suka ce haka kagin shi na limam ibn malik al-andalusi a cikin littafin su shafiya wanda shine asalin alfiyarsa baiti dubu uku ne baiti dubu uku ne Shi ne ya juya shi mai da shi alfiyarsa baiti dubu daya eh? to shi ne a cikin ke cewa marra an nafiya bilan mu'abbida fa qawluhu hudud wa siwahu ba'dhu yace duk wanda yace lan tana fa'idan da ta'abidi har abada ce fa qawluhu hudud suka wurgi da maganarsa ba su wahu babu saɓanin maganar suka tabbake ta wato lan ba ta fa'idantar da ta'abidi ga yi nan ya faɗa mana dan uwan annabi Musa dan uwan annabi Yusuf alaihi salam cewa falan abraha al-ardh sai ce hatta ya zana li azi hagalan yace falan abraha al ba zan bar wurin nan ba hatta ya zana li azi ashe babana ya bani izini ya ce in dawo kan'anu أو يحكم الله لكوكم ألا من وأنه كنت ندبا هذا شيء لن أنا بات فائدة تدعى الأبدا هذا ألا شيء لن تغاني لن تغاني بذاك جن ينزو أما ذاك جن على شراء هنا زي ندامك بيت كان الإمام القيم أتشنوني السا ويرونه سبحانه من فوقهم لبغل العيان كما ترى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينصبه إلا فاسد الإيمان وأعاده القرآن تشريحا وتعريبا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة الأخذ في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن قرآن هنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سكي توتسا سكي الله توسنا دا الحسنى الجنة وزيادة سنة قمسنا دا قاري زيادة لما تسمي هي رؤيتكم لربهم ذا سجأ بنجد سرانة تاشع القيامة mun gane to saboda wa kul ka ce ya tajallallahu Allah zai bayyana lil khalqi da halittinsa mummunai jaharatan a bayyane kamar badu la yakhfa kamar yadda dare din sha dan kwana dan dan kwana sha wata kamar wata dan kwanan sha hudu ko sha biyar ko sha shida yake bayyana la yakhfa ai ba zai fi ba zai ba zai boyi ba ko wa rabbuka awdahu ubangijin ka fitowa fili malaman mu suna cewa min babi tashbihin ru'yati bil ru'yati tashbihin ru'yati bil ru'yati la min babi tashbihin mar'i bil mar'i tashbihin ru'yati bil ru'yati nan ganin ake kamantawa yadda idan wata ya fito sha hudu ga wata ana cewa matsamin ko ka ce wani ya kare ya kare maka ya matsa to haka mutane za su ga Allah ranar lahira ubangiji zai bayan saunan na'ima idan ra'au sai su manta ma da aljanna to da ganin Allah ya fi shiga aljanna da haɗi hmm? mai bada ul'amali ya ce ya kusura na ahalil itizali ce mutazilawa su suka ce ba za a ga Allah ba sun yi asara su ne ba za su gan shi ba mu ko za mu gan shi insha Allah to waɗannan su ne wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kada ka zama mai faɗi a game da alkur'ani ka ce wai ta tsaya ba ka da matafiya kama kana atba'un li jahmin kamar yadda mabiyar jahm ibn safwan suka ce wa azdahu kuma suka yi ci game da aƙida wala taqul alquran kaka ce alqurani khalqan qira'atan a wajen karantawa halittar Allah ne a inda kalam Allah domin maganar Allah bil lafzi lafazi ita ce ake bayyana amma sautin na ne karatu ne mukul ka ce ya tajallallahu Allah zai bayyana lil ga halittun sa ranar tashin alkiyama jihar hatin abiyane amal badru kaman wata cikakke la yakhfa ai ba zai boyu ba wa rabbuka awrahu ubangijin ka ya fi bayyana hmm? yadda ba za ka samu da ba za ka ce ba ka ji Allah ba za ka ce ba ka ga wata ba ba ka ce ba ka ga Allah lahira Allah shirye الباب الأول أتشون في تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر الإمام الجوزي رحمه الله تعالى زي فاغ من بياني أكون وأن مواسم من قدازيا يا شيء مواسم نبي يرقو to yanzu zai fara mana bayani akan al-mawsimul awwal al-babul awwal fi dhikri al-mawsim mala ya ce babi na farko a cikin wannan littafi fi zikirin mausimin awwal a game da ambatan lokaci na farko ko matakin farko na rayuwar ɗan adam daga ranar da aka haife shi zuwa shekara sha biyar amma ya ce kan ya taƙaddamu au ya ta'akharu ko to saboda kaje ya ce daga haihuwa zuwa shekara goma sha biyar ya rage kuma na mutum sha biyar ɗin nan ya ce shine balaga ko to shi ne ce alhassu ala ta'didi sirari kwadaitarwa game da ladabtar da kananan yara a ta'dib nan ai tarbiya alhassu ala ta'didi sigar ai alhassu ala tarbiyati kwadaitarwa da yin kaimi a game da tarbiyyar yara hmm? yi ma yara tarbiyya wannan matakin daga nan ake samun matsala ina faɗa muku su za ka ga lalacewar mutane tana fara da waɗannan shekarun waɗannan shekarun sha biyar ɗin nan daga nan su ake sakaci in su yaranmu da suke rashin jin magana duk kusan za ka ga su wuce haka kaɗan ne suke wuce haka malam ya ce inna hadal mausima lalle wannan lokacin daga haihuwa zuwa shekara goma sha biyar ya ta'allaku mu'azzamuhu bil walidaini yana ratayuwa ne mafi yawancinsa na ratayuwa ne daga da iyaye a lokacin yaro yana tare da iyayensa duk abin da kaga yaro ya yi to so tare a lokacin suka ci ne na iyaye suka ci ne na uwa da uba idan kuma aka ci nasara to kokarin uwa da uba ne sha Allah nan ana magana agladiyya abin da ke faruwa ke agladiyya fa huma yurabbiyanihi domin a wannan lokacin su ne suke masa tarbiyya su ne suke kula da shi wa yu'allimanihi kuma a lokacin su suke karantar da shi wa yahmilanihi ala masalihi kuma sune ne suke daukar sa su rike shi su dauke shi ala masalihi har su kai shi zuwa ga abai baɗan da za su gyara shi ya zama mutumin kirki shekara goma sha biyar daga haihuwa zuwa shekara goma sha biyar wannan matakin har ga lokacin mutum ko sakandare bai gama ba mutanen da suke gama sakandare suna shekara goma sha biyar a najeriya ba su da yawa sha biyar har da akan zoba idan mutum wani ya naziri sai da ya naziri kaga shekarun su kan karin musu so zai gyara kila kila ya kai shekara bakwai sannan zai gama naziri ya shiga kuma firamare idan firamare suna aji biyar ne to kaga zai gama da shekara goma sha nawa kenan goma sha biyu to ya shiga sakandare sha biyar ma je ita ya gama ke ko bai na zai baki da an sa shi firamar yana da shekara shida kamar yadda muka yi ba in naziri ba ne yan firamare ne amma ku ba aji bakwai ba kuji shida to ka gani mutum yana shekara shida lokacin sai ya haka sannan na iya fito hannunsa kunnan sai a tsaye ya ɗau a sashi inda ya sai a mai da shi gida shekara shida to kaji mutum shekara shida a firamare shekara dai sha biyu da yake nan kusan da haka ake yi to ka ko su dare mutum bai gama ba shi sa imamu ibn al-jawzi ku duba da Allah malamu al imamu ibn al-jawzi fa malami ne da ya rayu a karni nawa kan nawa karni na biyar zuwa karni na shida a wannan nan shekarun alimamun jauzi ya rayu amma ji waɗannan bayanan da yake kasancewa musulunci ya gabaci turawa a game da tsarin tarbiyya a karanta littattafai da aka rubuta na can baya ko kafin irin su al'imamun jauzi ma ka ɗauko hadisan manzo Allah sallam ka ɗauko ayoyin alƙur'ani ka ɗauko maganganun magabata da suka kula da tarbiyya shine sai ce wala bari an yaftura bai kamata iyaye an yaftura su yanke an yi daga tarbiyyantar da ɗansu ba wa ta'alimihi da karanta da shi kada iyaye su yanke su samu fata an yaftura kar su yanke su samu wani lokacin da za su ji sun kyale yaro ya abin da ya dama wallahi ba a kyale yaro kullum ana bukatar na sha faɗa muku wannan magana na taɓa gabatar da ta muhadara a godota na ce in ka haihu ka gama bacci shi wani mutum ya yawan haka na ce kuma haka bane ya ce haka ne wallahi suna haihuwa ka gama bacci ta wannan baccin da mutum ya ce da wani ya ce ya kwanta bacci tun karfe nawa kamar kata wallahi in ka haihu ya kamata ka daina baccin nan sai ne ba tarbiyyar gaske za ka yi ba ne sai yace fa inna ta'lima fi sigar kan nashi ala hajar fa inna ta'lima fi sigar domin karantar da yaro yana karami kan nashi ala hajar kamar aje a tsaga ai rubutu ne a dutse yanzu misali da tanki ta aka yi in kauce za ka tafi kana bu kana ganin wasu duwatsu an yi rubutun siyasa wasu cin 99 akwai dutsen da na ji an yi ana ma ana ma ubasan jakan tunan kina tunan kina yau shekara goma sha wani abu goma sha shida yana nan kanti aka yi to ina ga kuma aje a samu dutse a karfa shi a karfa shi rubutu shi kenan kaga kan naqshi ala al-hajar wannan bai inganta a matsayin hadisi ba amma magana ce da aka goyito daga al-Imam al-Hasan al-Basri kuma malamai suna cewa isnadin ta ya inganta zuwa gare shi sun ce a ta'alimu fi sidan kan naqshi ala al-hajar akwai hadisi amma la yasihu bi inganta cewa manzon sama ya faɗi ba hadisin ana cewa hibzul gulam as kan naqshi ala al-hajar وحفظ الرجل بعدما يقدر الكتابة على الماء idan mutum aka karanta da shi yana yaro to kamar an yi rubutu ne kan dutse shi ne bahaushe ke ce mahalli zanen dutse tun mutum yana yaro ya taso shi ce sannan laraba suna saman man shabba ala in shaba alaihi man shaba ala in bata alaihi galibiyya suke magana akai man shabba ala shay'in duk wanda ya taso akan wani abu yana matashi akan wata ɗabi'a to shaba alaihi zai tsufa akan wannan ɗabi'a man shaba ala shay'in mata alaihi wanda kuma ya tsufa akan wata ɗabi'a to akan ta yake mutuwa so tari ana hannun so tari ne ba a ce wasu nasu na sabawa ba ana samun sabawa amma nan ana faɗin ghariziyya ne abin da ke faruwa kun gane to shine wannan shine sai ya ce eh, ya sauke muku nan ba ƙasa ya ce hadha alqawlu yunsabu lil hasan wa yudrabu bihi al-masal li ahmiyati at-ta'lim fi ash-shighar yace wannan magana ana ana danganta ta zuwa ga al-imam al-hasan al-basri al-hasan nan ai al-hasan al-basri ba al-hasan ibn ali radiyallahu anhu ba al-hasan al-basri rahimahullah mun gane to wa yudrabu bihi al-masal ana dauka matsayin karin magana da ahmiyati at-ta'lim fi ash-shighar domin nuna mahimmancin karantar da yaro yana karami al-imam ibn abdul ya faɗi wannan ba a cikin littafin su bahdatul majalis bahdatul majalis littafin al-imam ibn abdul barri littafi ne na adab da ya rubuta san malaman malamin hadisi ne kuma yana littafi wannan bahdatul majalis din Littafin ne mujalladi biyu littafin adabi ne na koyon lugha da sanin larabci da tarihin larabawa da yadda larabawa suke da al'adunsu bahdatul majalis in an ɗan da haka an yi karatun hadisi an yi karatun hadisi to sai a ɗan ɗauko irin waɗannan labarin kafin su samu an yi dariya haka dan abin nan shine waqtin al-majlis bin nawazil in ja imamu ya ce mana Ya ce idan aka gama karatun hadisi to kuma sai a ɗan kawo nawaja a dan kawo labarai haka na yan ban dariya hikayoyi a kawo labarin sha wa jaha haka ɗan yi dariya hmm? a ɗan kawo labari a cikin kalila wa jimna ko alfu laila wa laila ko cikin littafin abin nan al-bukhala bil abin nan ne labarai ne na ban dariya قال علي رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه يشي في قوله تعالى أفنم الله تعالى ديسكو أنفسكو كتار كاوننكو وأهليكم دئيالنكو إذاكو تري نارا دقوتا بيوتوتا سيدنا علي يشي علموهم وأدبوهم علموهم وكرن تبسوا وأدبوهم كما كمسوا تربية allimuhum ku karan shine ku an fusaku kaifa taqi nafsaka wa taqi ahlaka nara ya za ka ka kanka daga iyalanka daga wuta ta yaya za ka yi shine addibuhum allimuhum wa addibuhum sai na ali ya ce ku karantar da su kuma ku ladabtar da su kuma su tarbiyya in kai wannan ku shine ka tsara iyalanka daga shiga wuta matarka baka masa karatu ƴaƴanka baka masa karatu to me kai kenan wannan magana ce ingantacciya al-imam ibn jarir tabari ya ambace ta a tafsirin sa mutum ya duba haka al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo wannan bayanin haka al-imam al-jawzi din a cikin tafsirin sa zad al-masir fi ilm tafsir ya kawo fa yu'allimanihi at-taharata su karantar da shi tsarki a karantar da yaro yadda zai yi tsarki a wannan shekarar ya san yadda zai yi tsarki tun daga alwala har zuwa wankan janaba shekara goma sha biyar amma sai ka sami yaro kato bai iya wankan janaba ba wasalata sannan kuma a kan da shi sallah ya iya sallah ya iya sallah sai ya mutum kato bai iya sallah ba hmm? wa bani yadribanihi ala ha sannan su bige shi idan ya batta idza balaga tis'a sinin in ya kai shekara ta ya ce tis'a sinin saboda ne saboda kusa kenan da goman nan واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع in kai shekara goma to a bige su ba su sallah ba shi ne sai shi tisa sinin kaga tisa goma kenan daga tara daga tara ai sai goma ko in suka kai taran nan to in suka kai go suka kai ta cewa sai suka ki goma na cika a fara gane su yaro idan bai sallah ba a duke shi ya kai shekara goma kaga an koyar da shi iya alwala an koyar da shi tsarki an farko koyar da shi tsaki in mace ce a koya mata yadda ake tsarki tsarki ne kyau a koya ma yaro ya kyamar bawani, kuma ana samun wannan matsala za ka yara ba su da kyamar bawani, a koya ma yaro kyamar bawani cewa kada ya yadda bawali ya rika zuban masa a wando kada ya yadda bawali ya rika zuban masa a kafa in ko ruwa bawali ya zuba masa kafa ya wanke ya wanke in ya taka bawali ya wanke a kamatar da shi mawali a koya masa kyamar bawali domin mutane sukan yi kyamar bayan gida so tare. amma ba su cika kyamar bawali ba to a koya masa sannan wayo hatta zanihil qur'ana sannan su haddata masa alqur'ani su haddata masa alqur'ani wannan matakin tun malamai ana karanta tarihin za ka ga ana ba da labari sun haddace alkur'ani a wannan zamanin malaman mu ga sunan da ransu suka ga an ce mutum ya haddace alkur'ani da wuce shekara goma ba ruwa duna la'ashira wani in yi yawa a ce kai shekara goma sha hudu ko sha biyar ya haddace alkur'ani wa yin alkur'ana su haddasa masa alkur'ani ya haddasa alkur'ani idan bai iya haddasa alkur'ani ga baki ɗaya ba domin kun tuno da abin da almamu zahabi ya faɗa mana jiya haddace alkur'ani ba wajibi ba ne na ai wajibi ne na kifaya in an samu waɗanda suka yi shi ce daga amma kai burin ɗan kai zama haddacin alkur'ani هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والهلا فما ظنكم بالنبل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة المنى من البر والإحسان والصبر والتقى ولا هم بها جاء القرآن مفصلا ولا هم بها جاء القرآن مفصلا قوم فصلا Eh? kai da kai ka haddata ma ɗanka alƙur'ani to za a su duk da hadisi ne za'ifi amma al Shafi ya sashi a cikin waɗannan baitotan nasa cewa ranar lahira baban da ɗansa ya haddace alƙur'ani kuma shi ya tsaya tsayin duka ba kai yana can sa ya dace ya haddace alƙur'ani shi baban ba wani shi yana tana gantalin shi a shi ya tsaya masa ya riƙe masa kan ya ce ka san nono hmm? shi ya riƙe masa kan kansa ya ce ta satsan nono to za a sa masa tambun zinare ran lahira to kuma zan nuku bin najili baban da ba shi ya ba ya taimaka ma dan ne da mamar an sa musu kambun zinare to ita kan su shi kuma ɗin ne matsayinsa ce wula ita a halittu lahi su fotul su ne mutanen Allah su ne zababbin halitta na Allah hmm? wa yusmi anil hadisa sannan su ji da shi hadisi a waɗannan shekarun shekara goma sha biyar wannan shekara goma sha biyar ɗin ba shekara ba ce ta wasa shekara ce ta aiki wa ma hata mana min ilimi amara ku bihi sannan duk abin da zai iya ɗauka wa ma hata mana duk abin da zai iya ɗauka min ilimi na ilimi amara ku bihi to su umarce shi da yayi cikin da sauran ilmoma duk ilmoma masu amfani ilmoman lissafi ilmin kimiyya karamar kimiyya wato basic science ko kuma primary science kafin a canza a ce basic science integrated science duk wannan ilmuma ne masu amfani sa shi ya yi wanda zai iya ɗauka kuma a wannan matakin ne akan kalli ƙudurar ɗalibi akwai abin da malaman mu na tarbiyya suke ce musu al-qudratu sittu damammaki da ɗalibi ke da su guda shida to a ciki akwai al-qudratu ilmiyya akwai mataki na science scientific uh, science ability mutum yana da iko tun daga nan za a iya gane zai iya zama likita a zai iya zama injiniya injiniyan ma na jirgin sama a injiniyan na wutan lantarki a injiniyan ruwa a injiniyan sama da karafa a injiniyan kaza za nan za a iya ganowa to haka a addini duk ilimin da zai iya ɗauka a lokacin sha biyar ɗin nan a kashi da shi a koya masa ويقدحان عنده ما يقضه sannan su munana masa su kyamatar da shi ma ya kuhu duk abin da ya kasance bayi da kyau duk abin da ana kyamarsa ko ma ya kuhu afuwan duk abin da ake kyamarsa ma ya kuhu duk abin da ake kyama ba kyamatan mai yaro da shi a kyamatan masa da tata a kyamatan masa da zina shin a wanda lokacin a kyamatar da shi dukkan wani sako na Allah a kyamatar da shi shi a nuna masa wannan abin a kyau kai ya kusance shi a kyamatar masa da ƙarya a kyamatar masa da jaji. duk kullu ma duk abin da ake yi kuma wa ya kusanihi ala makarimin akhlaqi sannan iyaye su kwaitar da shi ala makarimin akhlaqi akan ɗabi'u kyawawa a sa shi zama mai gaskiya a koya masa ibra kamun kai kamun kai na al'aura kamun kai na haki kamun kai na ciki kamun kai na ido duk a koya masa iska. sannan a koya masa gaskiya a koya masa rukun amana kada ya sake ga abin wani ba nashi bai iya taɓa ba a kamatan mushi da ɗaukan abin wani a kamatan mushi da zalunci sannan a koya masa adalci hmm? tsakanin kanninsa a koya masa tausayi koya masa rukun amana a koya masa ladabi da biyayya da girmama na gaba da shi duk shi ne mai ya yi ala makarimin akhlaqi wala ya kurani malai su iyaye su samu su yanki su ji suna jin kasala hmm? su ƙara karfi a wannan matakin domin aiki ne jafa ba kowa ke iya tarbiyya ba ba aikin tarbiyya wahala ne Shi ne wala ne an ta'alimihi kasu gajiya kasu yanki an ta'alimihi game da karantar da shi ala qadri ma yahtajibu amma gwagwajen abin da zai iya dauka fa innahu mawsimu zar'i domin wannan lokacin lokaci ne na shuka sha biyar din nan ba shekara goma sha biyar lokacin ake shuka alheri ko ake shuka tsiya a girma nan gaba shekara goma sha biyar a lokacin nan ake shirya duk abin da za a shirya a shuka ma yaro alkhairi a sa masa alkhairi a zuciyarsa innahu musimu zar'i kenan lokaci ne na shuka qala sha'iru mawaki yana cewa la tasu an adad as-saghir wa in shaka alam at-ta'ab wa da'i al-kabira li sha'nihi kabura al-kabiru an al-adab kabira la tasu kana kana la ta su an adadi sariri game da tarbiyyar yaro karami karafana wa in shaka alama ta'ab ko da wannan ɗanye kuka ya ce sai raɗaɗin gajiya sa shi ka baki ɗaya ka cika masa lokacin sa da karatu wala ta cika lahul kadama har shi ko ya ce abin da ya dama da ya dawo wannan makaranta ya tafi wata da ya dawo wannan ba a ce ka a bashi lokacin hutu ba zai hutu kwanciyarku suna cewa inna nafsa min usra ta tambole ko ba haka bane ta taju ila listirahati ko ba haka bane hmm. rai dangin gora ne sai da ban iska ba a ce ka a huta ba a huta yana bukatar yana bukatar bacci yana bukatar motsa jiki a bashi ya yi tsalle a falo hudu zai iya waɗannan mama a ka ya ɗanka zai iya bugi ya jijjiga jikinsa ya yi wasa a tsakar gida zai iya yi ya motsa jikinsa sannan a bashi ya wasa a bashi ya yi zama yana da lokacin da zai wasa danki in yarinya ce su danki su wasa yan bebe hmm? a basu su wannan amma ya kasance shi ma a ƙarƙashin kula ka san babban matsalar da ake samu shi motsa jiki ba shi kanshi yana bukatar kula ne ba a barin yara a ce su yi abin da suka ga dama akwai a tarbiyyar badaniya a musulunci tarbiyya ta jiki to ana kula da jikin mutum in an ba shi dama ya motsa jiki to ba kyale shi za a yi ba akwai wani malami da ya rubuta littafin sa fannin tarbiyya fannin tarbiyya ta islam a Muhammad Mursi. mama mursi mursi shugaban kasar masar ba shi ma dai ɗan kasar masar ɗin ne wannan littafin nasa ya ce in aka zo a samu mai tarbiyya wanda zai koya ma yara motsa jiki da abin da aka ga ya dace shi dace na motsa jiki a ba su dama su gudu ne a kwalla in wanda suke ganin za a kwallo a tsalle-tsalle ne a hawa igiya ne da sauran irin irinsu, to sai a yi ce tashin farko an zo sai an ce to an ce ko sai a sabo wani ɗalibi a cikin karanta fatiha yi ƙira'a sannan kuma sai a fara yace kuma sannan ya zaɓo musu wasu ayoyi da suke nuni da hadisai da suke nuni zuwa ga al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if ne karfi ne musu sharhin wannan shikenan kaga ba lokacin da ba yadda zai yi je yana motsa jiki amma kai yana yi ne da banza a'a yana yi ne da manufa domin jikin da ke da lafiya shi zai yi kiyamun laili jikin da ke da lafiya shi zai iya karatun alkur'ani jikin da ke da lafiya shi ke iya hajja sun ce alƙalbu shirin fil jismi sabi al'aqlu shirin fil jismi sabi su mai hankali lafiyayye jirgin da wani malami na isharin wannan a cikin wani littafi ce lafiyayyen hankali ana samun shi ne a lafiyayyen jiki sun tari za ka ga mutanen da suke da lafiya suke da ƙosasshiyar lafiya sun fi hajja ko irin yaran nan masu nishaɗi yara masu nishaɗi ɗin nan ka ga yaro mai lafiya za ga ya fi kana buƙatar haka wada'il kabira ka ƙyala babban sha'anihi da al'amarinsa domin kabiran kabiru wa al'adab in mutum ya girma to ya girma game da tarbiyya ce za na sha faɗa muku wannan tarbiyyar yara ku da kuke karantar da yan ƙananan yaran nan wallahi tallahi kun fi jin daɗi amma ka ga babba ya fara zama ƙodago ƙwaƙwalwar shi ta riga ta fara bushewa to wallahi da damuwa in matashi ne haka za a yi ta rigima da shi dai lokacin yana jin kashin ka yafi nashi kashin shi yafi naka karfi don akwai matashin da in kana mishi zana ji yake da ba a zo a goga wani wani wani yaro matashi yana yana ce suna fira da abokanin shi ce wallahi wani shi na mushi wani gani gani ne yake so yake wata rana ya kushe ya kusance shi ina jin su ce wallahi so nake kusance ne ya nemi ya goga jikin shi a jikina zai gane ni sabon jini ne to balle kuma tsoho wanda za ka ka ce mishi alhamdu ka ce mishi maliki yau middin ya ce maliki yau madde ce mai gairin maghdubi ya ce gairin mankalubi bai da damuwa hmm? daga kabir alkabi wa anil ajam in mutum ya tsufa wahala ake sha amma kun sa imam al-bukhari rahimahullah a cikin kitabul ilm al-imam al-bukhari ya ce bayan ya baji, ya kulla babansa sai ya ce wa qala usayru hadisi amma mawquti kuma kuma mu'allaq وقال عمر بن الخطاب تعلموا قبل أن تسودوا سياقة وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا قال عمر بن الخطاب تعلموا قبل أن تسودوا وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا سيدنا عمر بن الخطاب يقول كوي إلمي قبل أن تسودوا خافوا كتنفا mai fassarori ne al'imam na hajar ya kawo fassarar ne ta suwidi daga cikin taswidi fassarar ta kabla an tashayyahu kafin ku zama tsofaffi kare daga ciki kenan sannan ta cikin kabla an tashawwadu kafin a mai da ku gabanni a wata a wata fassarar kabla an ta tazawwaju kafin ku yi aure ya kama ganganu sun kusan ina jin goma a game da me ake nufi da an tashawwadu din nan to sai al-imam al-bukhari sai ce wa ba'da an tusawwadu sannan bayan kun tsufa ma ku koyi ilimi amma wani mausimi ne mausimul gharsi wani mausimi ne mausimul gharsi shine na asigar ɗin? wani lokaci ne fi cancanta shi yasa kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin su waɗannan mahaddatan za a gansu duk matasa ne matasa ne in ka cire sai na abu huraira a cikin almuksiru da riwaya duk sauran za ka gan su matasa ne na na'isha abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair abdullahi bin amr bin Laas, anas bin malik jabir bin abdullah shi da ya aure ma manzon sama ce masa ya halla shi da ya je ya aure bazawara mutum ya ce halla da kin kago da abun ban mamaki sai yasa ba za ka je ka auri budurwa ba ka je ka auri zawara ka ga matashi ne kenan jabiru ibn abdullah eh? haka abu sayyid al ya matashi ne so da wannan lokacin na ka shine lokacin da za ka zama malami amma ka bari ka kufa da damuwa wannan kana ƙarƙashin mashi'ar Allah shi ma yaron ƙarƙashin mashi'a yake amma dai kai da ka tsufa ka zama ƙarƙashin mashi'a eh. وقال غيره إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومتها الخشب قد ينفأ الأدب الصغير في مهل وليس ينفأ في ذي الشيبة الأدب أما أن مبوس النبيين لداموه يدعيك قد ينفأ الأدب الأحداث في صغر وليس ينفأ إن الشيبة الأدب إن الغصون للي كاقا غسا غسا جمع جمع reshi rassa idan ka gwamta ha idan ka miƙar da su ita da lasse su miƙe idan ka reshe na jikin bishiya bai bushe ba sai kana son ka miƙar da shi zai miƙo ba zai miƙo ba zai miƙo amma wala ya linu iza qawwamta hal halkashabu amma ka ta ko busashe in ce za ka miƙar da shi me zai yi sai dai ya balle ba zai miƙo ba ne sai ce qad fa’ul al-adabu as-saghira fi mahalli hakika tarbiyya tana amfana karami fi mahalin sannu sannu amma baitin ne ce qad fa’ul al-adabu al fi sigari. Eh? tarbiyya tana amfana matasa yara fi sigarin in suna kankanta su ne sai yin fau inda shaibatul la’adabu amma tarbiyya ba ta amfanin mutum bayan ya fassara a ce lokacin kake son ka canza shi na yanzu ina tsohon makarantun yaƙi da jahilci da ake da su ba su literacy akwai su hau kuma fa suke da ita a gwamnatin tarayya da gwamnatocin sannan lokal gamban mana da nata amma ina ziki mun yi wani ajin yaƙi da jahilci kasan yana nan eh? saboda haka wannan lokaci ne na tsayawa a yi abin nan kana abdulmalik bin marwan yuhibbu ibnahu alwalida an ruwaito cewa abdulmalik bin marwan ne daga cikin manya-manyan sarakunan da aka yi su na zamanin banu banu umayya kun ga abdulmalik bin marwan ɗin nan yana daga cikin sarakuna masu nahau an ce ba a taɓa kama shi da kuskure ba akan mimbari bai taɓa canza wasu ba akan mimbari wata rana yana fada sai fadawansa suka ce shibta ya ayya amiral mu'mina shibta qabla mashi mashi bika shi wallahi ranka daɗe, ka tsufa da wuri ba ka baka ka wani tsama tsoho amma duk ka furfure ce wallahi shayyabani su'udul manajir yace hawa min bari ke sa ya tsana saukara da wuri wani san in na hau min bari a kama ni da kuskure to amma duk da haka yana da wani da alwalid ibn Abdulmalik. malik shi wannan alwalid din ya kasance wawa ba na hau me ya ja haka aka ce kana abdulmalik bin marwana abdulmalik dan marwanu ya kasance yuhi bubna alwalida yana son ɗansa alwalid so in na banzan nan dan ba su bane wala ya amuhu bil adabi baya umartarsa da ya karanta abubuwa na adabi abubuwa na al'ada na larabci yadda harshensa zai taso ya iya magana فخرج لحانا shi kenan to sai ya girma a matsayin lahan mai gwaranci bai iya larabci ba a kala sai ya ce a zarra guna bil walidi san muke ma walidi ya cutar da shi in ka kyala ɗanka kace ce sai ba ka sanya ran shi ya ɓaci wanda kake na tarbiyya ba ka sa ran shi malam za ka je ɓaci nan gaba ba ma guje ba ma guje zai tarar da wasu yara suna hawa bishiya a bayan gari su hau su fado su hau su fado su hau su fado ya shiga gari da sauri ya ce ku je maza maza bayan gari ku sa 'ya'yanku kuka kafin su sa ku kun gane ai ya ce ku je ku sa 'ya'yanku kuka kafin su sa ku kan ya ka kama ka ɗanka a balle an ce kuka to ka je ka sa shi kuka amma an ka hana shawa bishiyan nan zai ji daɗi zai ji haushi ka hana shi wasa wana shi kafin ya sa ka kuka kai ga yi ne wannan so da ya ce a zarra hubbuna bil walidi san da yake ma walidu ya cutar da shi ya sa shi ya zama bai da bai iya magana ba ka zan ko daga cin abin da ku ake koya masara ya hadda iya magana ku iya magana sarki shi an koya mishi iya magana ba haka nan kai sarki zai zai sakin baki ba hmm? akwai yadda ake magana a sarauta kaga ba sarki ya kamata ya iya magana ba kai da kake mai awa ya kamata ka iya magana fannul khitab yana da tasiri sai ta je na faɗa muku kowa ka san yadda za ka iya magana da shi wannan dai ba zai iya yi wa kowa ya yi ba kun ga abin da za a yi 去弄弄咱们。